mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun yi farin ciki that is why you are called Jehovah Munira Bala Gaski da Sera Musa kenan daga cikin iyayen ɗaliban nan hudu da suka shaƙi iskan yanci ke godiya ga Allah sai dai a cewar Sera Musa har yanzu suna cike da juyayi akan sauran yara 'yan mata bakwai da ke can cikin daji hannun barayin kusan shekara biyu. They didn't release them all. We have still pain in our heart that this Ta ce wasu daga cikinsu ko da Allah ya fitowarsu ba za su tarar da mahaifansu ba saboda bakin cikin rashin su tuni da ya kashe iyayen. Ita kuwa Munira gaski cewa ta yi ita ma Allah ne yasa tana da sauran kwana a gaba har ta ga fitowar ɗiyarta. Don ni nan da kuke gani na na yi wata uku yadda nike yini zaune haka zan kwana zaune babu bacci akan haka na hannu tashi rasa na. don da ban ko iya tahiya komi sai amin ba hannu ba kafafu cikin yardan ubangiji sai gashi Allah ya sassauta min saboda ya san da cewa an zalunce mu kuma ya yi mana mafita muna roƙon Allah Allah ya muna mafita mafi alheri ga sauran waɗanga yara bakwai da suka kin gidaji bayan da gwamnati ta yi ƙoƙarin fitowa da wasu ɗalibai da aka sace har sau biyu an samu raguwar ɗalibai mata goma sha ɗaya a hannun barayin. kuma iyayen yaran sun yi ta fafatuka domin ganin samun fitowar yaran inda suka tuntuɓi mahukunta amma dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu sai da suka kaddamar da neman taimakon kuɗi daga jama'a domin ceto yaransu. Salim Ka'oje shine jagora ga fafatukar hitowar ɗaliban. Mu yi unhwani da waɗannan kuɗi da muka sai da ƙaddarorinmu, gidajenmu, gonakinmu, ainihi waɗanda jama'a suka taimaka muna domin ceto waɗannan yaran. A wannan kwamiti na mutum biyar ni ne na jagorance shi a inda muka rubuta takarda domin mu aika ma gwamnati inda muka kofe ɗinta ga gwamna ga jami'an tsaro a kusan sati biyu babu wani bayani daga gare wannan kwamiti na mutum biyar su ne suka shahada ka shiga daji kusan kwana shida domin ganin sun ceto wani yaran su. To koya yanayin yaran hudu da suka samu yanci? Eh to condition ne inda mutum ya yi shekara biyu a cikin daji ba uwa ba uba ga matsala na kadaici ta'addanci da duk wasu al'amura. su amma alhamdulillah dai yaran sun dawo suna nan asibiti ana ba su kulawa to akwai rahoton na gani cewa kamar wasu sun hito da yaran da suka haifa tare da bandit gaskiya ne a to gaskiya ina ga wannan magana ni ban da wannan hakikancin wannan abu a ya kaɗai ina mai tabbata maka yaran mu sun dawo so mu ma aka muke ji kamar da kajiya. Duk da yake gwamnatin jihar Kebbi bata nuna hoɓɓasa ba ga fitowar sauran yaran da suka rage hannun barayi, amma da yanzu haka tana ɗaukar nauyi na kula da lafiyar waɗannan yara guda hudu da suka fito. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin jihar Kebbi akan wannan batun, amma dai mataimaki na musamman akan yaɗa labarai ga gwamnan Kebbi Yahaya Sarki ya ce a hukumance ba umarci ya fitar da wani bayani ba akan wannan lamarin. Yanzu dai shugaban kungiyar iyayen yaran ya ce suna ci gaba da fafatuka domin samun fitowar sauran 'yan mata bakwai da suka rage hannun barayin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.